shi ba shi dubu hamsin shi taimaka mai shi ba shi dubu hamsin shi sana'a shi ƙara cikin jalli ne zai yi sana'a raguna sai yi zame da kudin Hmm. awo ni ce to sai an sai an sallah zai bashi zai bashi dubu ne hamsin shi ba shi dubu goma yan an kai sallah an Ya in zai mai da kudin, in zai mai da kudin, zai mai da dubu hamsin kuma shi ba shi dubu goma ko kin shi ka nuhi ko to wannan ya haramta ga shari'a haram na ka ba mutum kudi shi sana'a ka ce mai ga abin da zai baka na riba sai dai ka ce in an samu riba a kasa uku ka ɗauki kashi biyu shi ɗauki kashi guda ko kuma shi ɗauki kashi guda ka ɗauki kashi biyu ka ɗauki kashi biyu shi ɗauki kashi guda ko shi ɗauki kashi biyu ka ɗauki kashi guda ko a raba daidai kai rabi shi rabi ko kuma a kasa kashi biyar shi ɗauki kashi hudu shi ba kashi guda ko kuma gaba ɗaya kai addari ba ko kuma gaba ɗaya shi addari ba duk shari'a ta yarda da wannan shi a cikin shahin risala a kifatu ɗalibin rabbani duk ya zo akan wannan saboda mai ita watan kiradi mutane na guda biyu masu bukata shari'a ta diba wannan shi da kuɗi bai iya sana'a ba shi ko wannan ya iya sana'a bai da kuɗi don haka shari'a sai ta haɗa su ta yadda da ribar da ba a samu ba a ƙaddata in an same ta ya za a rabunta an gane sai an raba kowa ya san abin da a gare shi kaga nan ga ya ba shi dubu hamsin amma shi ta shi sana'a bai san komi zai samu ba ayyukan yi a faɗi ɗin yakan yi har gaba ɗaya shi suna a ragunan shi ƙare gaba ɗaya dubbe shi riba ba to in ya bashi dubu goma akan mai bashi kaga ya bashi kenan aka riba ko don haka shi dai a bace da wannan ba in dai za su yi shi bashi dubu hamsin shi sana'a in an ka ƙare sana'ar raguna an kai sallalai an ha ƙare a zo a hidda dubu hamsin abinda an ka samu tun da taimaka mai zai yi a kasa kashi hudu shi bashi kashi uku shi kuma shi ɗauki kashi guda ko a kasa kashi uku shi bashi kashi biyu shi ɗauki kashi guda ko kuma sai rabi da rabi amma tun kahin a raba ya kamata a yi wannan shirin to idan an ka samu riba za mu raba kashe kaza kai adda kaza ne adda kaza amma sun kai daidai ne aka ne kenan yayi wannan abin da shari'a ta yarda shi kenan amma shari'a ba ta yadda da abada kuɗi a sana'a ba kullum a kawo riba shi na cikin muwadda malik ya ce haram na kuma an kanan kuɗin ka na aka baka ba ka san sai da kace kana son kuɗin nan ya yi cikin kiradi kiradi na wani baka dubu hamsin ko akan kiradi akan kuwa sana'a a samu riba a raba ka na da shi akan abin da an ka samu za a raba kai za ka ɗauki kaza shi zai ɗauki kaza wani baka hamsin in ka irin wannan na shi sai a haɗa dubu ɗari kenan in an ka samu riba in lokaci guda ka amso su in an ka samu dubu ishirin riba sai a samu dubu hamsin dubu goma waɗanga dubu hamsin a samu su dubu goma yan kuma ishirin da biyar na ka an so an ka samu dubu an ka samu dubu ishirin riba sai a kasa dubu ishirin kashi uku a samu dubu ishirin da biyar kashi guda a samu dubu hamsin kashi biyu haka za a yi kaga can mai dubu hamsin ka sani na jeje ne da ka yi mai wannan ka sani na jeje ne da ka yi da shi wannan babu komi game da haka nan yana tambaya akan hukuncin hitsari tsaye ga musulunci to bayani ya gabata cikin kitabu dahara buhari ya kula babi ya ce babul bauli ka'iman bai mai bayani akan hitsari tsaye kuma ya ce yace atan biyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah zo ga ta ƙaumin wurin zuba sharar su mutane wa bala ka'iman hitsari tsaye kuma wannan ita masaba ta Imam Malik radiyallahu anhu ya ta aka ana yi tsaye saboda ga hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi da Aisha ta ce kucce manzo Allah ya tsari tsaye ya manzo Allah kadiya manzo Allah bai tsari tsaye ba to cikin gida take ba waje take ba su ko wanda su ko sadda an kauje su ko wanda awaje sun gani eh shi a hadisi ina jin ko na sunna Malik na radiyallahu anhu amma ana sun wannan ina jin kuma ai ba ma sai an yawaita ba ko mun yawaita lokacin da muka kawo gaba bi mun yawaita mun kawo sun ka akan cewa ana yi tsaye mun kawo sun ka ta akan ba a yi tsaye amma shi Buhari radiyallahu anhu an ce shine asafur kutubi ko asabu asafur kutubi alal qur'ani yace babul bawli qa'iman a ma adiba ciki ne a gani to nanan kada a ce wai hitsari tsaye mu ne gare shi ga shari'a wal hasanu ma hasanahu shar'u wal qabihu ma qabahu shar'u duk abin da an ka ce mai kyau na shari'a ka kyautata wa ita ka muna nawa walaysa lil aqali hukumu hankali bai hukunci wal husnu wal qufu idza ma qusida wasfur kamali aw nufuru dab'i wa aqali wa illa shar'i in ana nuhin wasfur kamali aw nufuru dab'i wannan hankali na hukunci amma ba mai hukunci laysa li gari llahi hukumu abada laysa li gari llahi hukumu abada wal husnu wal qufu idza ma qusida wasu kamali aw nufurud dab'i walidduhu a wa illa shari'i in ba wannan mu duk inda za a hukunci shari'a ka hukunci shari'a ka kyautata ita ka batawa in shari'a ta kyautata shi shikenan abu mai kyau na in shari'a ta bata shikenan abu mai kyau bane na ce wai ya sallata magariba mm. an tashi wurin ya yi sallami ta magariba to yana kai ƙarshen sallah sai miƙe tsaye ya cire ya kama ta ya cire shi dai ka sallar a na gane ya kai karshen sallah da kai karshen sallah sai ke tsaye ya aza ya sallama saboda zahi ya mai yawa bai gane bai sallama ba sai shi na tsaye sai ce assalamu alaikum tsaye to bai da sallah babu sallah ta sake sallah daga cikin sharaɗin watan ainihin ingancin sallah yin sallama zamne a tahiya sunna ce yace wa julusul ladhi watan bi salami

wadda ya kasance bayan ta haihu da kwana uku sai mijinta ya rasu bakin tambaya kenan ko shi a nasin tambaya mace ta mijinta ya mutu watan ta haihu bayan kwana uku sai mijinta ya rasu waladat ta haihu sai mijinta ya rasu bayan kwana uku au a kasar ko haka na ko tana da idda ko ba ta da idda tana da idda tana da idda za ta idda ta wafatin saboda mai nan ta riga ta haihu bayan haihuwata da kwana uku jini na iya ɗauke mata yan jini ɗauke miji suna iya takinta eh? eh? ta akwai wani malam umar hannu ne ka ce ya ce a taimaka mishi da addu'a in eh, sabbe ne akwai eh rago mata maza shina layya abinda an ka ce lamin hawa minar wahashi shi abbayi lamin hawa minar wahashi shi abbayi wanda ya kasance babbaran yawa ɗaya abbayi amma in ya kasance huska guda gare shi shina yi wanda a huska guda kaga an san ragona illai laikwai eh, wai rago ma ta maza shina layya ko bai layya rago ma ta maza shina layya Da ana ana layya da namiji ana yi da mace wanda bai yi lamin hawa minar wahashi hmm. eh ina a kan makallahu da Allah ya hankali bari ka shi abu eh eh to mai tambaya wai akan kwana uku akwai bambanci akan ta haihu bayan minti uku a ce mutum ya mutu to wannan abinda dai annasi na alkur'ani wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadda ana hamla kunna in ta riga ta haihu ta riga ta cika idda to idan ta cika idda ku idan ta riga ta haihu mijin tana raye bayan kila mu ɗauka mu ce minti uku ko sannan ya rasu to wannan ga zahiri na alkur'ani akwai idda gare ta ga zahiri na alkur'ani akwai idda gare ta saboda mi haihuwa ta riga mutuwa sai in ya kasance mutuwa ta riga haihuwa amma muddin haihuwa ta daga mutuwa akwai idda hmm? amin amin a karamar kallon eh eh hmm. eh eh mm. kuɗi na mm. ta zama su kuɗi da zuwa lokacin nan mm. kawo wata haka eh. sai ka ban kuɗi wasu ragunan mai kuɗi ya so raguna bashi to abin da ɗaya annan ya so raguna ya sai san mai dubu ɗari da ashirin amma sai bayan lai biya shi shi kenan ya isa wannan babu komai cikin wannan babu ranar da so raguna ne illa dai ga raguna nan na sai san masu dubu ɗari da ashirin bayan lai ka biya ne kuma don mu kauce mai ita limin malika limi atin wa huwa libi ishina ashara a ita limin malika bi asharatin wa huwa libi ashara so min da kudin ka goma amma ni ko zan sai sha biyu don mu kauce ma wannan iyaka dai ga raguna nan ya sau na dubu ɗari ga raguna nan na sau da dubu ɗari da ishirin da sai sama da su mu yi ciniki ciniki shi ƙare to ina ka dama ka ci gaba da amfani da kuɗin nan sai bayan laisa ne ka mai sami kuɗi na ka biya ni bashi na wannan ya halatta hmm. Hmm. wai mutum na ya ɗauko wani shi mai aiki na gina ya taho shi na cikin gina shi na cikin gina sai ɗaya gina ta faɗo mai ko ruhin gina koko dai ginat ramin sai ramin ya rigo mutu ciki kamar kenan irin gina masai ko gina rijiya ko to mai magana a inda mun ka hito a alma'adinu jibarun ko eh, wadda jama'u jibarun duk wannan babu biya gare shi babu biyan biya gare shi eh. na'am hmm. wane eh ƙur'ani ya ce ku shiga wuta bai hita to ku shiga wuta bai hita kafiri kenan ku shiga wuta bai hita ku shiga wuta bai hita nasi ne na alƙur'ani amma ga kafiri kafiri aka nuhi ku shiga wuta shina hita nasi na na hadisi wannan ga mumini mumini in ya shiga wuta shi na hita amma kafir ya shiga wuta bai hita wal kafir muhalladun fil nar ijma'an annasu ala qismaini kafirun wa mu'minun wal kafir muhalladun fil nar ijma'an wal mu'minu ala qismaini da'i'un wa ghayru wa asin wa da'i'u muhalladun fil jannati ijma'an wal asi ala qismaini ta'ibun wa ghayru ta'ibin والتائب مهلد muhallu الجنة إجماعا وغير التائب في مشيئة الله تسمي لوكتي لوكتي ايه mutane cewa sun abinda maluma suka ce watan al'umma kashe duna mutane mutane kashe duna akwai muminai akwai kafirai mumini mai dawoma ne a jini bisa ga ijima'i a kafiri mai dawoma na wuta bisa ga ijima'in maluma mutane kashi biyu na akwai kafirai akwai muminai kafiri mai dawoma na wuta ijima'an mumini sun kasu kashe biyu akwai masu da'a akwai masu sabo mumini mai da'a mai dawoma na ajini bisa ga ijima'i mumini wanda kasance mai sabo na shi ma ya kasu kashe biyu akwai mai sabo shi aikata sabo shi tuba akwai wanda bai tuba wanda tuba mai dawoma na ajin bisa ga ijma'in maluma wanda bai tuba ba shi a cikin mashi'a ta Allah in Allah ya so a qabahu wa in wa in sha'a arhamahu in Allah sun ya cikin rahmatin ya so kun shi azabta shi